cikin na Allah. banza. Kin ji kina ji da Allah, da Allah ki ƙaura rizikin ki. Yau. Allah ya takaita min wahala. Allah taimaka. Babat Kabiru. Libabat Kabiru. Na'am, eh, yawa, yaya. Daman na zo ne in taya ga murna kara ta sauka an samu karuwa. Eh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kaji ji abin da ta ce kuwa cewa ta an samu karuwa ya zai ina lillahi wa ina da raji'un ko cikin shige ne mata ta ce ba mata ka kuma ina lillahi wa ina ilaihi ina zancen ka bani na farin ciki wallahi ni ni ba ruwa da shi aji aji wannan an gode kai Na lillahi Ban taba ganin mutum irin ka ba. ne. Yaya ai haihuwa kuma ka riƙa wannan abin? Ana nema kai Allah ya baka kuma kake nema ka riƙa wulaƙantawa? wajen kai ki alheri ni ya zan yi da shi. Wallahi ba yadda zan da shi. In ji da wanda suke gaba na mamana. Malam, tarbiyya ta addini abinda aka koyar da mu wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi wannan zancen Allah ne babu wata dabba a ban kasa face da arzikin ta Allah ke halitta ta to ba sai ka gode Allah ba da Allah baka da arzikin sa zai zo me kuma na dan kana 130 ko wani abu ba sai ka Allah ya falla ya falla maka ba kuma saboda kai kana da shi shi yasa kake ganin haka ni na san halin da nake ciki malam ba wannan maganar ba ce magana ce ake ga maka ta gaskiya gaskiya kai kanka faɗa annan ba tsari ba ne gaskiya kai ka faɗa wannan ba tsari bane ka jira ka ga yanda ake duk sanda Allah ya baka haihuwa arzikin ka ƙara ƙaruwa yake ta ne kun sakina ya sakina a'a alhaji na zo ne in baka haƙuri ka yi haƙuri ɗan ya koma alhamdulillah haba ina zancen ɗan ya koma kuma kana hamdala to ai dole in gode ya san da shi wallahi ba zan iya ba Allah na ce hamadan Gardin case. gaskiya akwai matsala ni dai a rayuwata ban taɓa haɗuwa da wani mahaluki irin ka ba wani wani iskanci ne kai farin ciki a gunka shine bakin ciki bakin ciki kai kuma shine farin ciki a tare da kai ka san shekara nawa ina tafka tana warwarewa cikin nan zuri zuri a wajen uku duk sai sabulewa suke yi kai kai yanzu gashi an haifan maka gashi na ai ka nuna Allah baka so Allah ya karɓi abinsa ni Allah ya sa karma matsalar zama da kai ta bata bani matsala da ta shafe ni in zo samu damuwa gaskiya tsarin ka bai ba halin ka kanka faɗa fa a shiga a rika karatun ta ya kamata ka shiga taitayin ka ta shi kun san ya ya sakina alhaji ina mai baka hakuri ta haihu amma dan ya koma bai zo da rai ba a yi haƙuri in yi an koki na lillahi wa inna ilaihi raji'un kai so kake ai dama malamai sun gaya mana zama da yin iska yana haifar da matsala ga duniya laifin mutum ɗaya sai shafi miliyan ba mamaki zaman nan da kai shebarar da cikin matata wannan zaman da kai bai fa'ida ba lallai wa ilaihi juna kai nan ka ɗora dora mun dama can a ya zo, kin ga da Allah ta fito da wuri a ce ma sai na biya wasu kuɗaɗe nan wallahi ban sanya zan ba ya jikin nan da to ni fa kaga duk na gaji da wannan ba wai gajiya ne da addu'a ba amma dai ni yanzu abin da nake so a nema min wata 'yar mafita idan da wani malami da ka sani wanda ka san ya kware a harkar ƙasa mu je a duba mun na san ni gaskiya dagwale al'amuran nan nawa duk yadda ake akwai sa ya duba min daga ina matsala ta take ya za a tafkar hanci saboda gaskiya abin ya yawa to a mu je ga malam na bakin rafi eh aiki yake yadda ka san yankan muka amma fa akwai sharaɗi to yi sharaɗi malam na bakin rafi idan ya ba da sharaɗi ba abu ba to magana ta gaskiya ta barbarewar da aka shiga na yanzu wadda za a shiga sai ta ninka ta haba nura yanzu ban da abin ka ni da nake a cikin wannan mawuyacin halin akwai wata doka da za a kula da ita ni fa duk inda zan samu sassauci yanzu a shirye nake to in har ka amince to dan dai ina da dajan kunnen ka magana ta gaskiya ni dan rakiya ne idan ya ba abin da zai shafa in muka je sa dokoki ba abu ba to fa ni dama ba za ka ƙara gani na ba magana ta gaskiya nura ni na san halin da nake ciki a kai ni kawai ni ya duba min ya ga ina ne matsala ta a warware to babu damuwa ba damuwa ina ganin mu bari nan da jibi a sai mu ji insha Allah yura abin nan fa ba nisa za a kai shi ba ni da nake a bakin rai idan uzurin nan naka ne ba mai tsori bane da Allah ka mun afuwa mu tafi yau wato wallahi wata matsala ce ke tafa da ni. To, me kenan? Nan na gangara wurin wani malami na in gaya miki. Iya cikin yin bin bincike sai ga magana ki ta gifto. Magana ta? Magana ki. To me malamin ya ce? Mm. Ai in gaya miki sai ce idan baki a hankali ba mijinki yana dab da miki kishiya. Kishiya? Eh? A cikin gidan nan nawa? In gaya miki, don malamin nan hatsabibi ne. Saboda tsabar hatsabibancinsa sai da ya gano matsalarki. Na me ke? Rashin haihuwa. Matsala ta ta rashin haihuwa sai da ya gano? Ai baki sani ba malamin hatsabibi ne. Don saboda hatsabibancinsa ba shi yasa i gano matsalar ke ba? Watan zuwa yake duniya yana faɗin bana riƙe mai ciki ko? Daga na samu cikin ɓarewa yake? Zuwa yake yana yayata ni? To ko zai dawo ya same ni. A'a shi dai malami ya faɗa akan haka wannan ƙadamin ne yasa za a yi miki kishiya. Don haka ki tashi tsayi, Kar ki zauna abin ya dame ni. Insha Allahu zan zo ni kuma dole in tashi in tsaya. Ni ban ma san kina ta ba wallahi sai yanzu. Ai ni ma haka sai da na ana ana magana ta sai ga ta ki ta gillo ciki na san da kauna. In dai kin shirya ki mun magana ko in gangara a raka ki ko in miki kwatance. Insha Allahu zan zo gida in same ki. Shi kuma zai zo ya same ni. A'a to. Bari mu karasa To na gode. Yau sai a sai na. fita abubuwa ne na rayuwa sun tsananta kusan da dai akwai rufin asiri daidai gwargwado kuma abubuwa daga baya suka duk suka da malmale dakta sunan malam kabiru tauraron ka ne kusufi iye eh tauraron ka yi du neman bacewa ma yake gaba daya asha domin na ga alama da a gidan tara kake kuma ka haɗu da libabatu gaba ɗaya dai yanzu abin da nake so in sanar ma al'amarinka ya dagule kuma ba zai dawo ba a kusa sai dai an busa hanyoyi da za mu iya taimaka maka matakin farko matan nan libabatu a rabu da ita kware ku a rabu da ita ba ba ta zama bace. domin sai an rabu da tukuna tauraron ka zai koma mai haske saboda inda yana tare da ita to tauraro zai ci gaba da zama cikin kusufi yawwa don haka a rabu da ita cikin Allah ya mata wato malam hakika biri yayi kama da mutum eh kwarai da dan ada kai ma shaida ne ah, al'amura na ina yin su cikin yalwa eh. amma daga sanda ne aure tunda ne aure malam ban huta ba kullun cikin wahala nake akwai sha'awar zama da iyali ne bayan an rabu da ita eh, eh mutum ya zauna haka amma dai sai na warware eh, eh, to da ya kamata ka aura tauraron ka idawo a nemi mai suna safiya karabu rabu da babu to safiya ita safiya gidan bakwai ne na'am to wannan ina ga shine da ya kamata a yi bawan Allah bawan Allah bawan Allah